Raba. Salamu alaikum jama'a. Yau na zo ne yi magana. Maganan nan shi na ƙarshe akan maganan datti a salafi. Na zo ne in muku magana ɗaya tal. Wannan menene nake rike da shi? Kur'ani ne mai sarki izu sittin. Ina rike da Kur'ani ne mai sarki izu sittin. Shi ne nake rike da shi a hannuna. Na saka shi a kaina. Ubangijin Allah in datti a salafi ne ya sanadi ni in musulunta kar ka bani abin da nake nema duniya da lahira in datti a salafi shi ya yi sanadin a ɗauke raina a duniya ubangijin allah kamar ramako datti a salafi bai so ya ganni a raye ba a duniya kuma datti a salafi ba shine sanadin shiga na musulunci ba ina kokari in dawo kan hanya sabida na kaucewa hanya datti a salafi ya sa aka yi rubutu a kaina aka shaida ma duka jaridu a Najeriya akan cewa ni Iblis ce <clears throat> aka sa evil akan fuska na <clears throat> sanadiyar yin hakan da yi ya sa duka musulmai suka, tashi a kaina na fito na ce akan cewa dama bana musulunci da na faɗi haka suka ce jini na ya halalta aka je aka aka ɓoye ni a wani gida saboda kar a kashe ni daga nan ina fitowa daga cikin gidan din wani yana ganin na ce ba ke ne munirat abdulsalam ba a cikin mambolo kristin na fara gudu na fara gudu ko takalmi babu a kafana na zuba kayana ina gudu har na je na samu drop na shiga cikin drop ɗin ina aman jini ina gudu sanda na je lube tukuna na samu na kira waya yi magana da lauya tukuna na neman inda zan samu buyar da kaina na ransa da wannan takardan da izinin wannan takardan na ransa da ubangijin Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya kira wannan takardan na ransa da wannan takardan datti as-salafi ba shine tsanadin shiga na musulunci ba dama na kauce hanya ina kokarin gano yadda zan yi in dawo kan hanya datti asalafi ya yi kusan sawa in mutu a matsayin wanda ba ta da addini datti a salafi ya sa mutane shi akan cewa su kashe ni har ya sa na ce ma a daidai lokacin da nake kokarin karɓan shahada a daidai lokacin din na ce akan cewa ni ba na ma yin musuluncin kuma sai da roƙon Allah da taimakon mai taxi ɗina ina aman jini a baki na ya ce min ki rika ce inna lillahi ina ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce min ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zaki ce ba ki ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullahi duk wanda ya kare ya min kaza fiye ce akan cewa datti a salafi shine ya tsanadin shiga na musulunci tsakanina da shi ubangijin Allah ya min sakayya duk wanda ya bi ma abin da datti a salafi yake faɗa ubangijin Allah don girman wannan takardar naka da wannan wata mai sarki ubangijin Allah kai min ramako datti a salafi duk wanda yake biye mishi ko yake biye ma abubuwan da datti a salafi yake zuwa a social media yake gaya mutane ubangijin Allah kai min ramako ubangijin Allah kana ganin zuciyana ba nufe bawan kannan da mugun nufi ba amma shi ya nufe ni da mugun niyya kuma in an biya wa datti a salafi wallahi wallahi wallahi mutane dawa za su kaucewa hanya mutane dawa za su kaucewa hanya ni dai na yi ransa tsakanina da Allah tsakanina da Allah da manzon shi ta kowane hanya datti a salafi bai sanadi shiga na musulunci ba na ransa da Kur'ani na ransa da Kur'ani izu sittin. ku kiyaye mutane irin su datti a salafi randa na musulunta na faɗa kuma zan ƙara faɗa kuma na ƙara faɗa kuma na yi rantsuwa da wannan takardan ubangijin Allah in ni ne na tozarta datti a salafi don darajanka don darajan wannan takardan naka kar ka bari in tsira ubangijin Allah in kuma datti a don darajan wannan watan kar ka bar shi ya sha daga yau ba zan kara yin magana akan datti a salafi ba amma ina roƙonku wallahi ku daina biye ma wannan yaro karamin saboda zai kai ku ya baro ku zai kai ku ya baro ku abin da datti a salafi ya mun sai dai ubangijin Allah ya mana sakayya tunda har yanzu he is not remorseful akan abin da ya aikata he is not remorseful yana ga kamar shi har yanzu yana ga kamar shi ya aikata abin kirki ne har yanzu yana ga kamar shi an turo shi ne saboda ya zo ya faɗi gaskiya ko yana yaki akan musulunci to ni ba wani abu sai dai in ce ubangijin Allah ya sa tsakanina da shi don darajar wannan takaddan alkur'ani ubangijin Allah don darajar takaddan kan nan don sunanka don sunanka don sunanka ubangijin Allah kamar sakayya ɗari bisa ɗari waɗanda suke cewa akan cewa don datti a salafi ne na musulunta gashi nan ya rage sauran tsakanina da Allah na riga da ni na gama muku nawa sauran ya rage naku ku fitar da mutane kamar datti a salafi daga social media in ba haka ba wata rana hatta yaran cikin ku wallahi wallahi sai an musu abin da aka min in ni na tsira wani ba zai tsira ba ni dai na gaya muku sauran ya rage naku daga yau ba zan kara magana akan datti a salafi ba ku yi sharin na wannan abun da na faɗa datti a salafi bai kamata ya zauna akan social media ba saboda bai da niyya mai kyau akan musulmai bai da niyya mai kyau akan ɗan adam kuma bai san komai game da addini ba Allah ya saka muku na gode